yadda Maryam Yahya ta sa masoyanta cikin kokonto. fitacciyar jaruma a masana'antar Kannywood wadda tana ɗaya daga cikin manyan matashin fitattun jarumai a masana'antar ta saka masoyanta cikin kokon yayin da ta wallafa hoton da jariri. jarumai da dama idan suka wallafa hoto wadda masu bibiyan su basu gane ba sukan fasara su daidai yadda suka fahimta inda wasu jaruman idan suka wallafa hoto ba su yin bayani Maryam Yahya ta wallafa hotonta ne tare da jariri inda wasu suna yaba wasu kuma suna kokonto wasu kuma suna cewa kai tsaye kin haihu ne yayin da wasu suna mata fata Allah kawo miji ki aure. Gaga. Nan daga cikin comment ɗin da aka yi ma jarumar. Mame Ahmed cewa yayi masha Allah baby ya yi miki nice. Allah kawo miji mu zo mu sha uzuri ya baki like this fine baby. Allahumma amin mai mama na uwata gwaggon mame. inda Alhaji Boy cewa yayi haihuwa kika yi inda Sama'ila Zodi cewa yi ban gane ba danki ne har muka kammala haɗa wannan rahoto jaruman bata amsa musu ba danna subscribe domin samun labarin kane da domin su.